shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqi salawatu rabbi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullah za tashi babu tagalivi. tahrimin riba haka ne babu taglizi tahrimin riba babin da ya kausasa wajen haramcin riba mana babu sassauci kenan babu tagliz kausasawa kenan ko wagulub alaihim ko aka ce a kakkausa akan munafikai ya yi wa nabiyu jahidul kuffara wal munafiqina sai Allah ce me wa gulub alaihim kausa samu su wal yajidu minkum gilva ko shine babu taglizi taharimin riya Babu babin kausasawa kan haramcin riya din nan babu sassauci riba kai haka ne قال الله ce Allah yace alladhina ya'kuluna riba la ya yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum ƙalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilalla wa man ada fa ulaika bihi ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat haka ne zuwa fadin Allah ya yi ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntun mumini. haka ne ko Allah ya ce allazina ya'kuluna riba wa'anda suke cin riba la na ranar gobe kiyama ba za su miƙe a farfajiyar alkiyama ba illa kama ya yaqumu lazi sai fa irin tashin nan da wannan yake yi allazi ya takhabbatu shaitan wanda shaitan ya mangare shi yake cikin maye da magagi mana ranar gobe kiyama mai cin riba zai tashi yana tangadi yana wulagigi ina ba ta ambanci wannan kama ya ƙumun ladhi ya takhabbatuhu shaytanu min almi mas na daga shafa idan yanzu misali aljani ya shiga mutum ya wahalar da shi ya sa shi ya farfadiya ya bubbuga shi ai kaga zai tashi jikinsa ba kwari kuma zai tashi yana layi to mai cin ba na gobe kiyama a haka zai tashi jikinsa ba kwari kuma da ya maye yana yana tangadi Allah ya kare mu ya tsare mu an gane wannan misalin illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al mas zalika haka ya faru ne bi annahum saboda su masu cin riba kalu sun ce innamal bai'u mithlur riba ai da kasuwanci da riba duk abu ɗaya ne kamar ceceniya suke da juna ba wani bambanci dai riba ne su a gurin su ina ba ta ambanci wannan sai Allah ya ce wa ahallallahu al a a Allah ya halatta kasuwanci wa harrama riba amma ya haramta cin riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi wanda da yana cin riba wa'azi ya zo masa daga wajen Allah fantaha ya daina cin riba ya hannu falahu ma salafatu abin da ya ci na baya an yafe masa ina ba ta fahimci wannan walahu ma salafa abin da ya ci ai Allah adali ne ya ce abin da ya ci na baya ai da Allah ba zai yafe mana barnar da muka yi a baya ba babu wanda zai tsira farkon balaga ka Allah kaɗai ya san irin alkafirar da kai ko ba ka bane ba yanzu ne da ka zama ustazu ka dan caccanja al'amura Allah ka gyara mana ka yafe mana kurakuran shine faman ja'ahu mau'izatun min rabbih me ya faru fantaha to falahu ma salafa wa amruhu ila Allah al'amarin yana zuwa ga Allah Allah zai masa afuwa zai yafe masa eh? in wani ne za a biya shi a cikin taskar Allah wa man ahada amma wanda bayan ya gane haramun ne kuma ya tube sake komawa fa'ula'ika ashabun nar wa'annan su ne mazauwa wuta Sune ne abokanan da za su abokanci wuta Allah ya kare mai tsari fa'ula'ika ashabun nar hun fiha khalidun za su daɗe a cikin jahannama yamhaqullahu riba Allah ya yi lalata albarkar da take cikin riba shine yamhaqullahu riba Mana Allah ya cire albarka a cikin riba an gane wannan wa yurbi sadaqat amma kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya shafi sadaka da kasuwanci ina ba ta binci wannan sai Allah ya ce ya ayi walladina amanu taqullah ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya minar ku bar abin da ya saura daga riba din nan ku fita daga harkarta in kuntum mu'minin in fa da gaske kuna ikrarin ku mu'minai ne na Allah ne mun gane wannan ko ba mu gane wannan ba kaga wannan ayoyin sun nuna maka riba tana da me tana da matsala tana da tashin hankali to galiban mutane wajen fuskantar riba suna yin tafka-tafka da haka wannan bayanin da zan yana da amfani mu fahimce shi ita riba gaba ɗayanta nau'i uku ce zuwa biyu amma mu bar a uku akwai ribal jahiliya akwai me ribal jahiliya riba a lokacin jahiliya da yadda aka yi ta wannan ribar ta jahiliya a kanta ne Allah ya saukar da faɗin Allah ya wallazi na amanu la akulun riba a adha'afan mudha'afa menene ma'anar da'afan mudha'afa abin da yake faruwa shi ne. zo ka ce ka ce wani ba na bashi sai ce to ga bashi amma naira dubu ɗari na baka ƙarshen wata zaka kamun dubu ɗari da goma dubu ɗari da nawa da goma ya zama ba. mun gane to me ya ke zama a mu da'afa wani watan zai dawo sai ka ce to wani idan har baka samu kuɗin da zaka ban bashi ba watan kuma da zaka bani kuɗi na da wannan ribar da muka riban nan da muka yayi to ka ci gaba da rika kuɗin amma yanzu maimakon 10000 next month zaka kawo min 20 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا من gane yanzu ba damuwa daga yau har wata uku ma ina bata an gane amma na ƙara ma wata dubu goma watan farko goma watan biyu goma ashirin kenan ga wata na uku za mu shiga nawa talatin kaga a da'afan mu da'afa ina fatan fahimci wannan to wannan shine kaso na farko wanda ya faru mafiya yawa ya faru a lokacin me jahiliya ko shine internet ko to wannan kuma kaga banki banki suna amfani bankuna suna shiga cikin nan galibi na bankuna da yawa irin wannan ne ina ba ta binci wannan sai akwai ribal bai ribar da take cikin mai kasuwanci ita kuma ta kasu izuwa kaso biyu akwai ribar fadl ko akwai riban ne nasi to tarara yaya tarara take ko mu ce fifiko ko mu ce daɗi dai gashi nan amma misalin wannan shine in zo in baka shinkafa ku ji da kyau ba ina da shinkafa 'yar waje kamar mu ce thailand kamar mu ce india kamar mu ce basmatics duk wannan shinkafa ce ta me ta waje to kai kuma kana da shinkafa ka ta nan ta gida 'yar kura ce 'yar tsakuwa ce 'yar ina ce ko sai ka ce to ga shinkafa zan kawo maka ta gida ina so ka bani kwano ɗaya ta waje ni ma ɗan ci in ɗan gyagije ko amma zan baka kwano ɗaya da kwata kai kuma sai ka bani mi kwano ɗaya ya zama riba inda jinsin abu iri ɗaya ne ba ruwan wannan na waje ne ko wannan na turai ne idan kana son shinkafa ta ta ina ta waje to sai dai ka bani wannan kwano ɗaya shinkafan ta gida kwano da kwano za a yi lissafi amma koyaya aka ƙara ya zama mai. wannan kwata din da aka ƙara ya zama me riba eh, in kwano ya ƙara ya zama me riba kenan wannan ya nuna idan ka ban kwanan masara sai dai in baka kwanan in ka ban kwanan gero in baka kwanan gero kwanan dawa kwanan me dawa ina to wannan shi ma haka yake ina fata binci wannan kamar misalinsa na biyu zai zo a gaban sha Allah an gane ko amma bari in ba da wannan guda ɗayan kana da misali 'yan dubu dubu dubu na guda ɗari shi ne dubu ɗari ko? sababbi kar kake da su ni kuma ina da yan dubu dubu tsofaffi ina son kuma sababbi ya za a yi kawai ka miƙa min sababbi ɗari cif in miƙa maka tsofaffi cif amma duk wanda idan kai da kake son sababbi ka ƙara masa dubu ɗaya ta zama me yana da kyau 'yan liƙi su san wannan ya zama me riba a ah, misali mun ce shinkafa yar waje mun ce da yar gida sai dai ai kwabo da kwabo kun gane abincin kasar ku bai fi na kasar mu daraja ba to haka sababbin naira din nan da tsofaffin naira din nan duk kima su ɗaya ko ba ɗaya ba to dan me za a ƙara wani abu akai wannan ƙarin shine me riba an gane wannan misali ko har yanzu ba a gane ba to misali dai na biyu a kan shi kuɗin ɗan ɗari ɗari nake so ni kuma ina da ‘yan ɗari ɗari guda goma guda goma dubu ɗaya kenan ko? to ina da dubu ɗaya ka kuma kana son ‘yan ɗari ɗari canji idan na zo mai sai ka bani dubu ɗaya sai in baka guda nawa sai ka ce a sai dai ka bani mai guda tara ko zan ba ka dubu ɗaya na amma yan ɗari ɗari ni kuma tara a guda sha ɗaya za ka zan karɓa shi ma ya zama me riba ina ba ta binci wani ya zama me kai ne mai son canji yan ɗari ɗari ko kai ne mai son canji ko to sai ka ce to ga guda tara ha shi kuma sai baka dubu ɗaya waya da yanzu ya cire nawa naira ɗari kai kuma gudan dubu ɗaya kake so eh? gudan dubu ɗaya kake so amma suka ce to tun da dai gudan dubu ɗaya na kake so yanzu sai ka cire naira ɗari ka ƙara mu ya zama me riba duk yadda ka akasa abin haka ma'ana tiki lafiya kalau hidima suka yi ma suka yi maka aiki ƙwarai kuwa yana da bambanci bambanci ma ga shi wadihi sosai duk da dai dama akwai ɗan saɓani kamar yanzu shi ma siyan kati a waya misali ɗan bashin nan da ake ci ba suna ɗan rage wani abu ba to duk malamai suna da tattauna a shi kwarai da gaske amma na pos ba da wani aibu sabis ne aiki ya maka ina batun ka fahimta sannan kuma misali katin ka ka bayar ko shi kuma ya sada ka da kamfani ya cire ya fitar da gumin aikinsa ina ba ta ka fahimci wannan kuɗi ya kama kati ya kawo kuka yi wata hudda ko ba gaba ne ba sannan shi ma ana cirar charges daga gare shi ai ba wai haka kawai yake yi ba shi ma ana karɓar charges daga gare shi wasu daga cikin malamai sa ganin aibin wannan tsakani da Allah amma dai wannan da na gaya ma ka rike shi da kyau ina ba tambayin fahimci wannan an gane wannan to sai kaso na biyu na riba shine riban nasiya shi ya riban nasiya take mun bayani shiya matsalar riban nasiya shine a takhir a samu jinkiri wannan ya fi faruwa a wajen 'yan canji ya fi faruwa a wajen wa yan canji shi yaya riba take shiga ciki kamar yanzu misali na zo gurin ka za ka yi min canji sai da ka ɗauki daloli na sai in baka sai ka ce to sai na je gida sai in kawo maka kuɗin ya zama riba wannan awannan da aka samu da 'yan mintunan na ka je gida ka dawo ya zama me sai dai a yadin yadin bi me biyadin yadan biyadin sai dai a hannu da hannu yadan biyadin ba a so a ƙara ko minti ɗaya ko minti biyar yanzu nan na kawo ma kuɗi ko ƙyar gasu kai ma ƙyar gashi saboda kana tafiya dala za ta iya tashi za ta iya sauka wani sai ya asara ina ba ta binci wannan amma ba a cewa sai gobe mutum ya ce ga ku zan yi za mu yi canji ga kuɗi amma sai gobe ya zama riba babu sai gobe sai dai a yi yanzu yanzu kuma kai da nazo zan canji ga kuɗi ga shi ko ba ka bane ba yawwa nawa zan canja naira kaza shikenan shi buɗe app ɗinka bam bam bam bam bulum kaga alat eh ga rasin nan na baka to tashi ka tafi na sallame ka ko ba ka bane ba ko kuma ga dala ga naira ga naira ga dala ba a je ka dawo da zara an ce sai gobe ya zama me sai an jima ya zama me wallahi ko da minti biyar ne ya zama riba an gane ko illa an ya kuna yadan biyadin sai dai ya zama hannu da hannu mun gane wannan kuwa ba ishkali to Allah ya sauki wa amma al ahadithu فكثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله حديث da muka karanta na Abu Huraira a baya din nan kadan shi ma yana yin magana akan wannan hadisin da yace ijtanibu ijtanibu sab'a almubiqat qalu ya rasulullah wama hunna qala ashirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi sai Allah sai manzo Allah ce mi wa aklur riba ina ba tambaye ji wannan to kaga in ka jona da wayancin ayoyin ya alladhina ya'kuluna riba la ya yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila wa man ada fa ulaika ashabun nar hum khalidun yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat zuwa faɗin Allah ya yi wallazi na amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum sai mala yace wa ammal ahadithu fa kathiratun fi sahihi ko mashhuratun minha hadisu abi huraira as-sabiq shine wannan hadisin kana jona shi anan shikenan ka biya imamun nawawi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akilar riba Allah ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da wanda ake wakiltawa wajen rubuta ita kanta riba shi ma Allah ya tsine masa ina ba ta amfani gani wannan la'ana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me akilar riba wa mukilahu na ba tambayanci wannan ya zo a wata ziyada wa shahidaihi da ma wanda ya shaida wa katibahu da wanda ya rubuta da Allah ya tsina musu albarka Allah ka kare mu ka tsare mu ita fari ba bala'i ce Allah ya tsine musu Allah kare mu babu ta riya babin da zai tsaye eh? wane yana tambaya cewa akwai inda suke kawo kuɗi wajen POS kenan sai in an samu ayi na gaya muku harkar POS tana da bambanci da harkar mi canji wancan aiki ka bayar aiki ka bayar kuma da yarjejeniyarka amma bai kamata ya zama in an samu ba a samu yaƙini shi kuma a nan garar ya shiga dan za a iya samun yaudara za a iya samun zamba cikin aminci amma ba za mu kira abin da siffa riba ba amma garar zai iya shiga ina ba ta ambanci wannan ana son aiki a samu tabbaci a cikinsa babu maganar a musulunci in an samu ka riga ka ba da kuɗi kawai za a samu a haddade lokaci ina ba ta ambanci wannan in babu sai ka canja wani guri wani abin za ka iya canja wa kanka kai ne kake sa kanka a cikin mai garadi wallahu ta'ala alam iya fahimta ta kenan na'am eh. a'a riba in yanzu idan ka siyo wannan wayan naira ɗari ka sai da ita miliyan ɗari halakka ce kawai sai dai a ce kai baka da tausayi ko kaɗan ko ba gaba ne ba ita riba ba ba wanda ya haddade wa ɗan kasuwa riba riba wani abu ne a sake Allah ne yake ba wa mutum rabansa eh? wannan ba riba ba ne in wannan wayar ka siyo ta naira 100 ka siyan miliyan 100 halakka ce eh? halakka ce babu wani damuwa ina ba dan binci wani a lugha ne dai zai iya zama riba amma a lugha dan me riba a lugha ninka abu ka gane to luga kuma ba istilahi bane na shari'a shine abin da na faɗa wani jahili kwanaki bai gani ba babu taharimin riya babin da yake magana akan haramcin mutum ya yi abu ba don Allah ba da abin da za a yi sai dai a yi dan me don Allah qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata ko wa yutu wa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budullaha sai don su bautawa me ya'budullaha su bautawa mukhlisina suna masu yin ikilas ba na Allah shi kaɗai tali za su bauta kuma dan shi za su ba sa kallon kowa sai Allah ne to ka ji fa dalilin da sa ake rigima da mu ba inda za a ce kowa Allah ne kuma ya zama wai akwai hankali a ciki wa ma umiru illa ne liya'budu Allah mukhlisina lahu din kana tabbatar da addini na Allah ne shi kadai hunafa ka karkata zuwa ga Allah shi kadai ina fata mun ji wannan ku tafi straight forward zuwa ga Allah Allah ya ce wa qala ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a malahu ri'a Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni kar ku bata sadakar ku ta hanyar me gori wal aza da cutar da mutane ka bayyana ka bata mutum suna saboda ka bashi sadaka ko ka bashi kyautar wani kuɗi da ya gege da la yusminu wa yuguni yughni ju galibin mutanen yanzu kyautar da ake ai ba ta kashe yunwa ko tana kashe yunwa la yusminu ne wa yuguni yughni min wanda za su yi maka kyauta ga fita daga talauci a duniya yin kaɗan ne a yi ko da abin da za a baka in ka ciwo ka ci gobe ka jijiyo ba ya ƙare ba musamman ma yanzu da manyan najeriya sun daga sun tsara da abin da ka samu ya ƙare da ka je ka sha man dubu talatin dubu hamsin ce ka je ka nemi shinkafa ma sai ka yi ciko wallahi sai ka yi ciko kuɗin ma yanzu duk zirarewa yake da ka samu zirarewa yake kuma gashi rayuwar mu gaba ɗaya ta gini yanzu akan takalifat ka san da abin da ya sa magabata suke zaune lafiya ba ruwansu da wutan nefa ba ruwansu da ruwan famfo rijiya ce ita ce da'iman ko a tafi rafi wutan nefa alcibal balci ne kawai da daddare ma kowa kashewa yake saboda annabi ya ce a kashe wuta ya ce makiyar ku ce kar ku bar ku kwana da ita kuma wanda suka dinga kyale ta mutum sai dai wayi gari ya ga gidansu ya kone su tashi su tafa mun kashe wuta da daddare da haka duk suna jin magana a wancan lokacin a ci balbar ta ishe su babu batun magi ba a san bedan din nan ba ba a san reko ba ba a san magi su ta ba duk wani abu da zaka siya a ce sai da shi babu wannan baka siyan sukari sai dai mazar kwaila ko ka samu dan wannan gishiri ko dama a teku mutum zai je ya ɗebo kayan sa 'yar manda ya dan barbada a cikin abinci wallahi irin su yaji da wannan duk ba wanda ya damu da su abinci da kake gani akara makallawo duk wanda ya dan kwana biyu ma kaɗan ya san da shinkafa ɗin nan da kake gani wallahi sai biki ko suna ake ganin ta daga baya ne ta zo aka sassanta ma aka waye da ita ake cinta amma da mutane abincin su sai dai su ci abincin cin da irin dahuwa a ɗauki gero da wake a dafa yana sa mata ciki mata masu ciki lafiya amma yaran yanzu ba za su ci wannan dahuwa din ba wace ce za ta ci maka wani gero da wake ka fahimta su tubani su gauda su ɗan wake su alala su ne ba abinci da dambun masara ba a san wannan na shinkafa ba zamani ne ma ya kawo dambun shinkafa wannan shine abincin cikan da irin su shashaka irin su ɗan ne <laughs> to wallahi su ne abinci a da wallahi su ne abinci akwai kuma abincin da yunwa ce ta kawo ci a da ɗin ma irin su kwakurundu to wallahi sunan abinci ne da aka yi a da ba wanda ya san shi a gani abinci ne da aka yi yunwa ce ta jawo ta kawo sunansa ba daɗi kana ci yana shaƙe ka to yanzu duk wasu abubuwan na takalifat daga baya ne kuma wallahi mutanen wancan lokacin sun fi lafiya da kowa kiwo yake ba a san wannan kajin na burolas da makamantansu ba kowa yan zabin gidansu ne lokacin da ake yayin kwai a cikwai kwai in kwai ya ɗauke ya kowa ya kura kaza dama kana kiwo a gidan kuma an haihuwa wata yar akuya ta haihu ma za a ce to ana yawa na kamu sai a bashi yare na su girma tare haka ake yi da abubuwa kowa zai je ya noma zai aikin karfi zai aikin gini kwararre ne ya iya gini ya iya kaza ya iya kaza haka aka rayu duk ba wasu wahalhalu irin wannan da ka sani maka ba ina gaya muku wai an samu zamani shine ake iya zuwa maka a mota zamani ma fa aka samu amma Allah da mutum sai dai ya daba a kafa motar ma mutane da ba su yarda da ita ba bal to amma yanzu sai ka hau mota sai ka hau mashin sai ka tanadi sola wai ka saba dole sai ka kwana da fanka to muna yin wannan gidaje a gidajen mu a mammatse ta ga yan kankanuwa ga kuma rashin aminci da rashin tsaro kana fitowa wani ya sare ka dole ka shiga gidajen zafi ko ba ka bane ba ka kwanta duk malam rayuwar ta cakuɗe har ga Allah da ta fi daɗi yanzu ya fi zamani yanzu abubuwa da suka zo da sauki suka kashe jikin mutane da nagar mutane da karbin mutane dawa zai ce ka je kai wani exercise saboda kullun akan sa kake amma yanzu kana zuwa wajen likita ce a ah, kana makalla a dinga exercise gaskiya to saboda me duk inda zaka je mota ko ba gaba ne ba tsakani da Allah amma da ka hau doki dai ko ka hau jaki ko ka taba a kafa ko me kudi ya hau doki dan tsaka tsakiyar me kudi ya hau jaki talaka ya tafi a sa tun da ma fa akwai talaka akwai mai kudi akwai tsaka-tsakiya to duk irin wa'annan abubuwan yanayi ya zo ya bayar yanzu ka kallafa wa kanka abubuwa da yawa za a zo a tambaye ka kuɗin wuta ko yanzu din nan ka yanke wuta a gidanka ka gani ko yanzu din nan ka ce ba za a kalli TV ba ba za a so ka kawai ka yanke wuta a gidanka gani wani dan dafa zai je kwankwasa ma gida ne ka raba kanka da wannan wahala. to amma ba zai yiwu ba sai ka yi abin da mutane suke yi ina fata mun binci wannan idan bohol ka haka ka ce ka rabu da yan reka sai baka tanadar masa abin da zai jawo ruwan daga kasa saboda mai an ce ba za a amfani da rijiya ko guga ba amma da 'ya'yanka da matanka su zage su ɗebo ruwa a yi wanka a yi wanki a sha kuma ruwa tatacce mai kyau ruwan randa ya fi ruwan firinji amfani a jikin ɗan adam amma yanzu tsakaninka da Allah a manyan gidajen da na nan gwadi nan ne zaka shiga ga randa su yi mai da ita <laughs> ko kai ma baka tunanin in ka gina gida ka ajiye randa ni ma ba zan ajiye randa ba me zan da wata wata randa musamman gashi tana ba mutum tsoro ne da ita ake sa mutane a kabari a dare rigiyo to ka gani duk an wuce wannan yanzu tunani ya fita daga kansu kuma su ne asali har yanzu 'yan cana ba su saki amfani da randa da talle na miya ba da kuratandu da duk irin wannan abubuwan ba su ke su ba dan asalin gargajiyar cana yana ganin kamar baka da hankali ma in ka sha ruwan firiji da yana ganin ya za a yi inji ya hura abu ya maka masa zafi yana huci ta baya kuma ya bada sanyi a ciki kuma kai ka ɗauka ka sha ka ce za ka zauna lafiya shi baya ganin akwai sans Wannan wannan tajriba ta nuna tukunyar ƙasa da da ake yin abinci in aka yi wannan tuwon yana iya kwana uku bai lalace ba amma yanzu kwanan da muke stils ne in dai an yi tuwo aka samu hannu ya mai ha to amma da ta riga ta yi nisa yanzu ba zai na ba za a iya amfani da da ba da ta yi nisa tsakani da Allah da ta yi nisa amma da dai abubuwa na marmari eh, eh, da idan mutum yana gudawa mai ake ba shi sha eh ta gargade maganin zazzabi ne kanwa kuma eh eh to ba laifi ana dan ba da kanwa amma ciwon ciki ba gudawa ba eh eh me ka tara ni ma ban san ta ba a maganin gudawa sadidan dinya dinya dai da ka sani ita in ka ji ciwo ku ƙasa za a zuba maka a gudun ba wani babanka da zai tunanin ka tafi asibiti ka yi tuntuɓe wallahi ƙasa za a ce ɗebi ka dam kada a gudun shi kenan in ka yanke kuma za a ce kakka sha rake saboda in ka sha rake da wahala jinin ya tsaya ta daɗi rai da suna da experience na abubuwan su ƙanana wanda da an tsaya an ba da hankali a kansu da an samu ci gaba yanzu ana ganin abubuwan kamar wasa yanzu gashi duk ana faɗa mutane ba san su ba a abinciccikanmu na da akwai wanda lafiyar jikin mu da nagartar jikin mu yake gyarawa yanzu akwai wani ganye da ake cewa ɗoya. har maganin paralyze yana yi kuma duk irin yadda abu ya karni ko wari in aka sa ko kai yanzu ka sa a hannunka sai ka wuni yana ƙanshi bai dina ba kuma yana na har yanzu ka gwada ka je ka ciro shi da Allah ka wanke a maka girki ka ji yadda abincin da za ka dafa ba har ka ci ka ƙare wallahi yana ƙanshi ba amfani da shi kuma yana ice ne da yake amfani wajen taimakawa jinin ɗan adam suna nan duk mun daina amfani da su ko yanzu a cikin kwane ne kawai zai tafi ya ce a bashi addu'a ya tsotsa to yanzu in la likita kuma zai gaya ma amfanin addu'a sai kai mamaki duk tsofaffin nan masu kuɗi yanzu an fara mai da su su je su tsotsa addu'a din kaga sun shiga tashin hankali Allah ya sauke mu ci gaba kawai da yawa magungunan da yake yi ta tana taimakawa wajen hawan jini da ciwon sukari musamman ciwon sukari tana taimakawa ai suna da yawa abubuwan akwai wani malami ya yi rubutu ya ce duk abubuwanmu na gargajiya da kamar abubuwan da ake cewa da kaka ko kamar yanzu ba ana kakar rake ba to so ake ka share rake sosai akwai hikima da Allah ya kawo shi yanzu ba za a zo lokacin da misali mangwara ko to ka nemi mai kyau ka sha sosai eh idan yanzu kai gogulin kasa a gaya ma the kings of fruits me za a rubuta ma mango shine the king of fruits ba a san wani dan itace mai albarkan mangwara ba ganyensa da abubuwa da waye shi dan alkhairinsa ne ma aka sa masa shine sarkin fruit fawakih kayan marmari duk wannan suka shu suwaye buskai shi ba ha eh? shi ba to hatta cashew nut din nan yanzu na ga dai su ba market ana yin cashew nut ana sayarwa kwallon cashew mu muna yara in ka sha cashew tara ma kwallon kake yau in ka je ka tsinko ka sha ka ajiye haka in ka tara da yawa ka zo ka zauna ka gashe kayanka ka soye shi ka ɓaɓɓare ba ka san daɗin ba wallahi ya fi gyaɗa daɗi da garɗi ka ba malam subhanallah wallahi ya fi gyaɗa daɗi ya zawa ko kun san ya zawa ai ah. na fahimci ba kuɗin nan fa ma sai a hankali ba wannan subhanallah mutane da yawa yanzu sun zauna rayuwa suke dai kawai gashi gashi wannan abin da nake gaya muku wallahi tallahi dukkanin isti'malin su duka wallahi na yi isti'malin su wannan kwallon kashin da nake gaya muku da kaina nake gasa kayana man bari in cinye abuna amma yanzu wani yaro ne ma san wannan yanzu duk wannan wayar ta sa kowa ya zama wani abu daban kowa ya zama wani abu daban wasanninmu na da duk babu duk abubuwanmu na da duk babu yanzu haka za ka haɗa ƙarfin mutane wancan lokacin da na yanzu ba sun kuma za ka iya haɗa ba gani wannan waya duk ta tafi da ganin yara da abubuwa ashe yaro ƙaramin yana ta fama da gilas ta fama da gilas <laughs> dala ba haka bane a cikin ku akwai wanda ya taɓa gani na da gilas Walaka kullum da ka ga yaro ƙarami yana ta haka yana ta mama da gila. To kwana yake yana chatin ba dole wannan mudubin ya lalata masa ido ba. Ba daidai ba ne. ne da Allah komai ku yi masa ka'ida ku yi masa lokaci. Mu je gaba. Wa qala ta'ala kada la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Kai ka ce kamar wannan mutumin da yake ciyar da duka yassa dariya. mana wanda ya ɓata sadakarsa da ya yi ta hanyar yi wa mutane gori da cutarwa to kallazi yunfiqu malahu a annas daidai yake da mutumin da ya ciyar da kuɗinsa ya ba da kyautar kuɗinsa ya yi sadaka da kuɗinsa ya yi faƙi da kuɗinsa amma don a gani a yaba masa don riya kenan sai Allah wa ta'ala Allah ya ce yura'unan nasa suna yi wa mutane riya wala yadhkuruna Allah illa kalila ba sa ambatan Allah sai dan kadan munafukai kenan da aikin su ra'unan nas wato munafiki ya shiga uku duk aikinsa yana yi ne don a yaba ko don a gani ko don a tallata ko don ya burge wani da haka Allah ya ce ra'unan nas suna yi wa mutane ne riya wala yadhkuruna Allah illa ba sa ambatan Allah sai dan kadan alamar mu'minantaka mutumin kwarai shine mai yawan ambatan Allah zikiri azkaru subhi wal masa hailala istighfar da makamantansu ina fata mun wannan kana tafiya kai kadai kai zikiri ba wai baya nuna wai kai yanzu ka kwaci kanka daga munafiki ka taru wannan zikirin na waziba ko nan zaga wasu yan dariƙa suna ta yada shubha wai yan izala alamun da zaka gane munafikai ne ba sa zikiri su ne ba su yada irin zikirin ku ne ba mu yadda da shi ba na mahaukata amma zikiri da annabi ya irin naku ya sanna aka gane mai zikiri ne ko irin naku sahabbai suke san aka gane mai zikiri ka ga ni ba ruwana da ka rike carbinka ko ka rike ni dai ba zan rike carbi ba ban kuma yadda da carbi ba kuma bana kafirta wanda ya rike carbi ka bayyanta in duk garin nan za a naɗa maka kwallon aduwar Kano gaba ɗaya carbinka ne in ba dan Allah kake ba Allah zai karba wai hujjar da yake kabawa shi nake bawa amsa ba wai hujjar da yake kabawa wai wai shine wai wai duk mutanen su zaka gansu da carbi wai wanda baya da carbi munafiki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan kawai saboda ban da carbi shine ya tabbatar ma da ni bana zikiri sad wal qur'ani ne akwai wani zikiri da ya fi qur'ani ne akwai to yanzu mutum in zai karanta ƙur'ani haka zai dinga bi loko da loko yana yawo da shi eh sabbi hisma rabbika la ilaha illa haka zai yi abadan Allah wato saboda rashin insabi dan mutum baya tare da kai ka zage shi kuma ka sa sunan munafunci to ai na kama ya kama da riya naka zikirin imamu shadali ɗaya ne daga cikin malaman ɗariƙa cewa ya bai halatta mutum in zai ja carbi ya fito da shi fili ba sun ce shi in zai ja carbi carbin nasa yana aljihunsa ba ya fito da shi daga aljihu saboda gujewar ya ya kuma dan iska ka rata yana ka auya ka kana yawo ka wai kai shine wai kai na Allah ne kai ga zakiru su suke jawowa ake wani abu tsakani da Allah ko ba gaskiya ba Allah shirye su <laughs> to bari mu wuce kada su jawo mu tafi da nisa ko ba ka ba dakan da ka ja carbinka in ma malaman mazhabar eh, eh, eh, ɗariƙancin naka zaka bi sa aljihunka ko ka ɓoye sai ka dinga ja ko it it it kana shi ma kuma karkai alamun dan mutane kuma nan shi ma wata diyar ta shigo wallahi da yawa akwai su bayan da ba ka ma gane suna da carbi a jikinsu sannan shi zikiri an yadda ma mutum ya yi a zuciya ya halatta karatun ƙur'ani ne sai an nutakin huruf ɗinsa amma zikiri malamai sun yadda za a iya yin zikiri a mai zuciya kuma Allah zai karba to yanzu ni da na yi a zuciya ban rika cadbi baya za ka yi sai ya ce to ai shi cadbin baka irga kayi dubu hailala dubu istighfar dubu ba waye ya ce sai ne dubu in ne dubu biyu ne laifi in ne ban san adadin abin da ne ba shi ma ne laifi waye ya ce dole sai na san adadin istighfarin da zan yi yau salatin annabin da zan yi waye ya ce dole sai an sani yanzu idan na shiru abuna na ta salatin annabi ban san adadin yanda ne masa ba yayi ko bai ba Allah zai ji daɗi ko ba zai ji ba shikenan maganar da ake so kenan kai wa yace maka ta dole sai ka irga wa'anda ake so ka irga dan ai an gaya maka kuma an rawaito maka ruwayar su ina fata mun wannan amma yanzu za ka yi zikirinka na yau da gobe subhanallah subhanallah in miliyan ɗaya kake so ka yi waye ce sai ka riga carbi kai miliyan daya kai yau gobe ka dora ka kara Allah ya san adadin abin da kai kuma ba za ka wuce ladan abin da kai ba kar wato mutane suna da zalunci wallahi sai a ce wai in an yi mutuwa a halin sunna ba sa addu'a waye yace ba mu addu'a ka san wace ce ba ma yi tasu kul huwallahu uku shikenan ba an sallame ka mamaci kai daga yau in dan dariƙa ne kai in ka mutu aka yi ma qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ya latifu tai tahiya bakin salihina idza waqa ka mutu wai ana karanta maka idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba to to to wannan me ya amfani shi tsakani da Allah me ya amfani wannan amma me aka rawaito annabi yayi shi ake yi annabi yana tsayawa in an binne mamaci ya addu'a kwatankwacin a yanka sa a fede shi raƙumi a daddatsa namansa a raba adadin wanda suka zo wannan wurin annabi aka yake tsayawa ya mamaci addu'a a kalla alƙibla ɗaga hannu ko a ce Allah ji kansa Allahumma ghafir lahu Allahumma ai ta addu'a fa ba ka bane ba da Allah muna yi ko ba ma yi to komai abin tashin hankali a cikin. shi kawai in dai baka yi abin da ya kirkira wanda annabi bai koyar ba to kawai sai jefa maka kiyayyar annabi ko yake kai munafiki ne kuma su nasa aikin shine na munafincin a zahiri qul huwallahu an bayyana ko ba bayyana ba kafa uku kuma an takaita ka gani dan me babana zai mutu kace qul huwallahu uku daga uku shikenan akan me zaka ce uku ai tayi kaɗan ko a ai masa addu'ar da annabi ya koyar ba adadi ai masa ba adadi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ka karɓi bakuncinsa Allah ka tabbatar da shi Allah ka ba shi ikon amsa tambayoyinsa ko ba ka bane ba ai tai kai ta naci kai ta naci har inda zaka gaji kuma gobe ka ɗora, jibi ka ɗora, gata ka ɗora, kai ta masa addu'a in ka dawo gida ilal abad ba sai ka dinga zuwa makabartar ba saboda su suna ganin cewa ma kamata ya kullun kana hanyar zuwa makabarta a'a ba haka bane ba daga nan fa in kai addu'a ubangijin da zai ji daga nan shine zai ji dai a can ko ba haka bane yanzu muna nan idan muka yi wa annabi salati ran juma'a ba zai akai masa haccan ba to menene abun wahala wanda yake da Allah zai sha wahala ne haba da Allah Allah ya sauki mu ci gaba da karatun mu kunji yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أبنجي يتي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك الله ينا سمد وإن أكي حتى شدسو الله يافيسو kai ba ma wa'annan ba wallahu ghaniyun wa antumul fuqara Allah shine ƙarshen mawadaci ku talakawa ne to Allah ya ce anan ana agana shuraka ni na wadati na yi sama na yi ƙololuwa akan waɗanda ake haɗa ni da su ake cewa alloli ne an shirki game da shirkokinsu da waɗanda suke bauta man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi wanda ya aikata wani aiki yayin shirka a cikin wannan aikin ya haɗa ni da wani yayin shirka eh ya kira wani Allah maimakon Allah Allah ya ce taraktuhu wa me wa shirkahu Allah ya ce zan kyale shi da shi da abin da yake shirka din a bashi da su wanda ya ce shi nasa su ne Allah ya ce a bashi shi da shehun nan ya je ya ta wahala bakakkirin ya mutu a wulakanci kaga wannan dan antin ma kwanan nan fitowa ya ce wa wallahi in dai baka yi zina ba baka more ba ce ba wani laifi ba wani laifi kai zina wallahi normal kawai mana to wallahi ka suka faɗa bidiyon yana nan audiyon yana nan wallahi ɓaro ɓaro ya faɗa dai kana kana a ah, baka guji wani yaro a nishi mai faɗa ba ya ce ya ce ya ce ya ce wata yarinya da take harkar fin ɗin nan ya ce ba kya buƙatar ma ki daina laifi ko ki tuba tunda kina son shehu ibrahim wallahi sai kin shiga aljanna ko me ma za ta je ta ci gaba ba ma ki ba kya buƙatar ma ki shirya kar ma ki shirya duk tallan shiryan nan da annabi ya da qur'ani ya kira aikin banza ne a gurinsu. su ba ma ka buƙatar ka shirya ba dai lalle a ranka kana son shi Ibrahim ba to an sallame ka dan Allah akwai yaudarar da tafi wannan akwai yaudarar da tafi wannan mushrikai nawa ne wanda suna tsananin san annabi kuma wuta za su tafi to ku duba fa ku ga irin wannan barna fa yanzu shi shan ibrahim din in yana raye zai yadda a faɗi wannan a kansa in ko ya yadda ya zama zindiki ko ba gaba ne ba in ya rubuta haka ya samu matsala babba ba kankanuwa ba Allah ka raba mu da kafirci mu je gaba wa anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji annabi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi mutanen farko da za a fara zartarwa da hukunci su tafi wuta rajulun istushhida mutumin da ya samu shahada fa utiya bihi sai a zo da shi fa'arrafahu ni'imatahu sai a nuna ma duk ni'imar da Allah ya masa fa'arafaha sai ya gane ni'imar da kansa qala sai a ce fa ma amilta fiha me kai ina ba ta ambace wannan me ka aikata qataltu fika wace ni'ima kenan za a nuna mai ni'ima karfi da dubarar yaƙi da jarumta da Allah yi masa in aka ni masa ni'ima sai a nuna mai ni'ima ranar gobe kiyama ai kun ga yayi shahada ne a filin daga to sai a ce da shi miya ya kai da wannan ni'imar da Allah yi maka qataltu fika sai ya ce nayi yaƙi da wannan karfin da ka bani dan kai hatta tushhida har sai da na samu shahada qala haka ne ko hatta stushhidtu ko hatta istushhidtu har sai da na samu mai shahada haka ne har sai da na samu shahada kala sai a ce da shi kazabta ƙarya kake yi mala'iku ce ƙarya kake yi ka ce kai shahada ka yi yaƙi dan Allah ba dan Allah kai ba walakin naka katalta li an yuqala ka yi yaƙi ne dan a ce da kai jari'un mai ƙarfi mai jarumta mai jara'a faƙad ƙila kuma ai an gaya ma Allah ya maka wannan alfarmar a duniya an ce maka jarumin Don in ya so sai a ƙi gaya ma ma jarumin kai abin gwanintar kuma Allah ya ƙi cewa ma a yaba maka sai a ce to ai an gaya maka ba yabo kake so da mutane su ce ka iya ba kai gwani ne ka iya kai hari ka iya yanke mutane a kwallon kafa ka zara kwallo a to ka yi kuma an gani kuma an yaba maka ina ba ta binci wannan faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajihihi hatta ulqiya fi nari sai ai umarni da shi fasuhiba sai a kada fuskarsa ta kalli ƙasa sai a ja shi hatta ulqiya fi nari har sai an jefa shi cikin wuta wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu sai mutum na biyu shine mutumin da ya nemi ilimi ya sami ilimin ya kuma karantar da ilimin wa qara al-qur'ana ya karanta al-qur'ani fa'utiya bihi za a zo da shi fa arrafahu ni'matahu sai a nuna min ni'imar ƙarfin kwakwalwa da aka mai da hadda qur'ani da fahimtar qur'ani da sanin qur'ani dai da karanta littafin Allah dai sai ya ga ni'imar gashi nan Allah ne ya yi masa qala fama amilta fiha sai a ce to ya kai da wannan ilimin ya kai da wannan haddar ya kai da sanin alqur'ani da kai qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu nayi karatu na koyi karatu kuma na karantar da karatu na wa qara'atu fika quran na kuma karantar da qur'ani dan kai Ƙala nan take sai a ce kazabta karya kai ma kake kai hafizin qur'ani wallahi tallahi ku kiyaye Allah hafizin qur'ani Allah wani yana nan duk azahar da la'asar ba a bayyana karatu ko ba zai zo ba wallahi zai gudu amma da an zo magariba da isha ba anan ne za a ji sauti ba da rangajin murya to za ka gan shi ya hallara har rigima za a dinga yi da shi a sallar da ake bayyana murya suna nan Allah shirya mana su ga ka san halinka ne ka tuba ko duk wani mai iya yi da feleke wallahi ya tuba ya tuba wallahi suna nan masu ci da addini wanda burinsu kawai su bayyana karatun su a gane babu wani abu na ikhlasi na neman yaddar Allah a ciki suna nan musamman Allah ya fiye wasu daga cikin 'yan musabaka Allah ya fiye musu mutum yana nan zai zo karatun musabaka yana fatan dan uwansa ya kuskure shi kuma ya zo ya burge idanun mutane ya burge idan duniya ba dan tajwidi ko tahsinul qur'an ne musa ba a menene damuwarsa shine a ce yau ba ya shi shine na ɗaya kuma ya san ƙarya yake akwai wanda ya fi shi a ƙauyen garin su ma kila akwai wanda ya fi shi wannan baiwa bai sani ba suna nan mutum ya zo saboda Allah ya bashi Alƙur'ani sai ya dinga ƙaryata duk manyan malaman garin su suna sai malam Jafar ma bai iya karatun qur'ani ba gaddi ne gaddi ne gaddi ne wallahi ka suke faɗa saboda tsabar rashin kunya da rashin mutunci malaman ƙur'ani asali an san su suna da son su suna da tawadu suna da kankan da kai suna da fahimtar rayuwa amma wasu wallahi ba haka bane kaga hafizin qur'ani magulmaci gashi hafizi amma mai gulmar jaraba da kini bibi da wallahi ka gan shi gashi habibi amma tsegumin jaraba ya masa yawa kaga bai girmama baiwar da Allah ya masa ba magabata da aka rawaito da wasu daga cikin malaman tafsiri wallahi an ce rayuwarsu ma tarjama Qur'ani take bayyanawa daga tafiyarsu daga zaman zamansu da su sai kaga wannan tasirin qur'ani a tare da su Allah ya sa ku zama haka amma wallahi wasu daga ciki kawai malam kuna zuwa nan da zarar irin kai ka dan yi kokarin tajwidan ka irin su Habibu kenan yanzu ba su dan kokarin tasowa wallahi kana fara karatu za ce baka iya Qur'ani ba baka san kawai ba wallahi in zo zero fa zai mai da kai ce kai wannan bata Qur'ani ga bata Qur'ani yake haka zai wannan wai dole sai ka karanta komai haqqahu wa mustahaqqahu ka gane dole sai an yi wani wasu sultani biya? ka karanta wallahi amai za ka yi waye ake ka karanta wallahi ka karanta Qur'ani daidai da Allah wannan takalluf ne subhanallah wallahi wallahi takalluf ne tsakani da Allah ana so a kyautata Qur'ani wajibi ne warattilal Qur'an tartila ai karanta Qur'ani da tartili a karanta Qur'ani Qur'ani littafi ne mai girma Ikrama ibn Abi Jahl bayan ya musulunta ya haddace Qur'ani idan ya dau Qur'ani dora shi yake akan kirjin sa ya fashe da kuka yace haza kitabu rabbi wa haza kalamu rabbi ce wannan littafin ubangiji ne yana girmamawa wannan maganar ubangiji ne yana girmama alkur'ani amma wallahi wani muhafizin qur'ani in aka nuna ma yadda yake aikata wallahi ba za ka ce yana dauke da qur'ani ba gariya gariya malam wallahi kaga mutum ya zo yana wani haka yana jan sallah ba inda ka san ana kadare shi wallahi kuma malamai sun yi magana akan wannan at-taharrik din ɗaya daga cikin ma'anar yahud shine wannan at-taharrik din wannan mutum ya zo yana karanta qur'ani yana wani jijjiga kai wai qur'ani ne yake jijjiga shi wallahi bid'a ne ba a so ka annabi yana karanta qur'ani a tsanake qur'ani nutsuwa yake sa, amma na alhamdulillahi rabbil alamin ba daidai bane ba daidai bane akan maka Allah ka gyara tsakani da Allah ka gyara wai qur'anin ne ai yake jan aran ko ba gane ba qur'ani yana jan aran za ka kaga in kai wasa ka zo ka ce idza ja'a nasrullahi wal fata wallahi zai kafirta ka in ya kwada cikin idza jaa nasrullahi wal fat, wal Ka je wani din fat, fat. ka fitar da komai yanda ya kamata eh yana da kyau yana da kyau muna tare da ku cewa a kyauta kyautata ƙur'ani a karanta huruf ɗinsa sa daidai ayi amma kar abin ya zama wani abu daban wanda zai jawo maka ka fada cikin kwazazzabu ka raina mutane ka dinga kallon kowa bai iya ba kai kadai ne ka iya ka ci mutuncin kowa ba haka bane ba ba haka bane ba idan ka ga wani yayi kuskure a Qur'ani ka kirawo shi ka zaunar da shi ka gyara masa Qur'ani ya fi gaban wasa ba wanda kuma ba zai iya bata karatun Qur'ani ko ya kuskure akan sa ba babu shi duk duniya amma ka gyara masa ta hanya mai kyau baya zama kofar da zaka ci mutuncin mutane dan Allah ya baka Qur'ani ko ka zage shi kai ko ko kai gulmar wani idan ka san yana da alaka da Qur'anin ko yana son Qur'anin ko yana yana kan hanyar girmama Qur'ani to ja shi kai masa gyara yafi kai sa ko ka zage shi ko ka ci mutuncin sa suna nan da yawa magulmata wallahi malam Allah ka shirya da mu ka gyara mana kuma kuma babban tashin hankali shine ka samu hafizin qur'ani bai san ma'anar komai a qur'anin ba wannan ba karamin bala'i bane ba wallahi zaka zauna ka koya masa ma'anonin qur'anin ba sosai amma wallahi kai din ma in dai sai ce kai ai har yanzu kai kana da matsala tsakanin wallahi ka suke subhanallah da yawa wasu maimakon hakuri da yawa wasu maimakon qur'ani ya sa su tawadu sai ya sa su mai girman kai to irin su hadisi yake magana ana irin su hadisi yake magana ana maimakon qur'ani ya saka tawalu ya saka ka zama mai tsantseni ya saka mai ka zama mai bin Allah mai girma mutane mai mutunta mutane sai kuma ka koma izdira raina mutane ka zama ka samu isti'la girman kai da dagawa da jijji da isa da asai a wannan ba sufa qur'ani mace ba mai qur'ani baya karɓar ihana wulakanci da raini baya karba baya karɓar wannan amma kuma yana karɓar mai girmamawa da mutuntawa wallahi billahi tallahi duk duniya ban san wasu mutane da na fi so kama mahafizan qur'ani ba ban san wasu mutane da na fi ƙauna ko da almajirai ba ne irin waɗanda suke da alaka da alqur'ani saboda mutane ne su ne wannan su ake cewa mutanen Allah ahalullah su ne su ne su ne ma'abota alƙur'ani waɗanda Allah zai yi musu ado da kwalliya na gobe kiyama amma waɗannan kaga sun kare mutuncin alqur'ani ba su yi riya ba ina ba ta amdanci wannan ba su raina mutane ba Qur'ani kututa baya koyar da ka raina wani ko ka wulakanta wani Allah ya sa ƴan uwan su gane to kaga dai wa qara'atu fika alquran qala me kadabta ƙarya ƙaryata shi ranar gobe kyata ƙarya kake yi walakin naka ta'allamta li yuqala alimun ka dai karanta qur'ani ne li yuqala alim dan a ce ma malami masani wa qara'ata Qur'an ka karanta qur'ani li yuqala huwa qari'un dan a ce makarancin Qur'ani ne iya abin da yake nema kenan anan hadisi ne yake zargin ma'abota Qur'ani in suka yi wannan ɗabi'ar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciwo ne ka tuba zuwa ga Allah sai Allah ya yi maka ka gyara yanzu kana da ragowar lokaci sai Allah ya taimake ka ka gyara bakin ka ake yi ba san ka ake yi wannan bayanin da ake maka ina ba ta ambinci wannan faqad qila sai a ce ai ka faɗa kuma an gaya maka haka din kai faqad qila an gaya maka ƙari'in an gaya maka malamin duk abin da kake so dai a gaya ma din an gaya ma kuma kai na jabu ne ma to na gaske ne ma an dai gaya maka abin da kake so a gaya ma ko to an gaya maka thumma umira umira bihi sai a bada umarni nan take akan sa me za a yi da shi fasuhiba sai a ka da shi ala wajihi akan fuskarsa hatta ulqiya fin nari sai a jefa shi cikin wuta malamin qur'ani ba kenan malamin karatu malamin hadisi ya shiga nan malamin tafsiri ya shiga nan duk wani mai karatu na Allah fa da shi ake anan wanda ya je karatun karatun addini ya mashe shi hanyar cin abinci koriya ko ya wulakantar da wannan ilimin ya tozarta shi wallahi tallahi su ake wannan wanda suke riya da ilimin su masu neman fada a wajen shugabanni masu zakewa mutane wallahi tallahi wallahi akwai wanda yake kokarin yayi karatu a san karatun dan kawai ya alaka da mutane ba ruwansa da ya alaka da Allah sai dai ya alaka da mutane a ce wani ya san ka ai yanzu kai wani ai manyan ƙasa sun san ka kai yanzu a Najeriya ma akwai manyan ƙasan da za yi albari da su akwai mana sai dai ka ce yan kaɗan wani ko wani ko ce ba duka aka tara ka zama ɗaya so kuke ku rubta ni akwai mana kawai dai yan kaɗan ne ko ba gaskiya ba an gane wannan an gane wa rajulun wa rajulun ko rajulun wasa Allahu alai Allah ya buɗa masa ya bashi kuɗi wa atahu min asnafil mal dangi na dukiya Allah ya ba shi tumaki filaye gidaje gwal azurba komai Allah ya bashi dala sterling pound euro duk ya samu فأوتي به فعرفه بما بنعمه بنعمه كو za masa ni'imar Allah ya masa fa'arrafahu ni'amahu ko sai a nuna masa ni'imar da aka masa fa'arafaha sai ya gane qala fa ma amilta fiha sai a tambaye shi kai me kai da dukiyar da aka baka qala ma taraktu min sabilin ban bar wata hanya ba tuhibbu an tun an yunfaqa fiha wanda kake so Allah a ciyarwa a ƙarƙashin wannan hanyar illa an faqtu fiha face sai da na ciyar laka kuma dan kai nai aka ga laka ɗin nan da awar baka ce dan kai ne amma Allah ya san ba dan shi din akai ba ƙarya yake Ƙala nan take sai a ce zamta ƙarya kake ba dan ni kai ba Allah ya ce mun riga mun sani riya kai yura'una nasa eh me suke yi riya suke yi ba dan Allah suke yi ba wala yadhkuruna Allah illa illa qalila yura'una an-nas wala yadhkuruna an-nas illa wala yadhkuruna Allah ko illa mi illa qalila yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa illa qalila basa ambatan Allah sai me sai dan to Allah ya to kaga wannan ya riga ya fito fili abin da suke yi kenan dariya suke yi ba dan Allah suke yi ba haka nan take za a ce me ƙarya kake ba gaskiya ka faɗa ba abin da ka faɗa Allah kare mu ya tsare to me zai faru shi ma me zai faru shi ma qala ma taraktu mi'a me zai faru walakinnaka fa'alta li yuqala huwa jawadun ka dai ne dan a ce kai mai kyauta ne faqad qila kuma an gaya ma mai kyauta din thumma umira bihi sai ba a bada umarni shi ma a tare da shi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nari sai ayi mai ya kada fuskar sa a jashi kiriri kiririri har a jefa shi cikin wuta Allah ya kada mai tsanin an gane wannan har a jefa shi cikin wuta wa an umar radiyallahu anhuma anna nasan qalu lahu wasu mutane sun zo sun samu abdullahi dan umar suka ce da shi inna nadkhulu ala salatinina muna zuwa wajen sarakunan mu fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idha kharajna sai mu dinga gaya musu maganganun da ba saɓanin abin da muke faɗa ne a wajen mun fito ma'ana mun je gaban su sai mu ci a ka ya daɗe Allah ya ƙara muku lafiya ko ba kuke kula da garin nan ba dan ku ba da tinin ruwa ya ci mu wallahi babu irin ku ai dole a yaba muku ko ba ka bane a ziga su su ziga su a gaban su amma idan suka fito su ce wannan azzalimi ne fa barawo ne haka ko ba gane ba kaga abin da suke faɗa daban a gaban su maimakon su yi musu wa'azi su tunatar da su kurakuran su a yaban su suke akan fuskokin su amma in suka fito sai su faɗa san abin da suke faɗa akan su shine tambayar da aka yi wa Abdullahi dan Umar mu tsaya mu ji me Abdullahi dan Umar ya faɗa qala ibnu Umar radiyallahu an sai Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya ce كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ce masu wannan aikin irin naku muna irga su a matsayin aikin munafunci suke a zamanin annabi yana raye idan muka ga masu irin wannan abin da muke kiran su munafikai ne yaquluna bi afwahihim shikenan yura'una nasa wala yadhkuruna Laha illa Kalila. kun bayyanta kamata yi idan ka je wajen shugaba idan ka san yana da wani kuskure ko yana da wani tuntuɓe sai ka ce your excellency Allah ya baka kula da al'umma a wuyanka kuma Allah zai tambaye ka akan al'umman nan gaba da mutane fa suna cikin yunwa your excellency ku yi kafin ranar da za ku zo ba ku da wannan ikon ya zo hanya biyu za ku rasa wannan ikon fatin kuna nan duniya tenuwa ta ƙare ko ba ka bane ba sannan bayan tenuwa ta ƙare fa akwai ranar da za ku je gaban Allah ya ce limanil mulkul yau ko ba ka bane ba your excellency ba ana ƙoƙari bangare kaza sai ka faɗi inda kasan san alkhairin mutum don ba za ka zo ka kushe mutum gaba ɗaya ba bangare kaza akan la kun yi kokari bangare kaza an yi kaza amma fa bangare kaza akwai rauni bangare kaza akwai rauni bangare kaza akwai rauni bangare kaza akwai rauni yanzu idan ka fito ka tattauna mutane akan wannan bangaren raunin kana cikin munafikai babu saboda ka sauke nauyin ka. to wanda zai wannan din ma baya buƙatar kuma sai ya zo cikin mutane yayi hayaniya baya buƙatar wannan tunda kai da gwamna ka samu dama ko shugaban kasa ka samu dama ka gaya masa gaskiya me kai da shi amma da yawa wasu daga cikin malamai wallahi talla ba sa iya gaya shugabanni gaskiya a su ba sa iya yi an akasa abin da malamai su suke wa shugabanni da sarakuna kwarjini yanzu ko shugabanni da sarakuna su suke malaman kwarjini kuma sun yi da yawansu da yawansu sun yi protocol kana zuwa gaban su kana zuwa su eh sai dai ka durkusa ko ka faɗi in ba za ka mutunta kanka ba amma ba ba ka bane ba tsakani da Allah wallahi tallahi ba zan faɗa a gaban ka ba kan me wallahi inda ka zauna a kujera ka zan zauna a kujera ko kuma zan girmama ka Allah ne ya baka matsayi ba wanda ya halatta wa wani mutum ya wulakanta shugabansa bai halatta ba amma kai ma a matsayinka na mai ɗauke da saƙon Allah mai girma ne mai mutunci ne ko ba ka bane ba ko arnan kudu din nan suna girmama fasto duk da fasto makareci ne ko ba ka bane ba to ya kai da kake tare da qur'ani da sunnan manzo Allah zaka kaskantar da kanka ba daidai bane an ba zai mu'amala da kai ba sai ya kaskanta da kai sai to ba za mu yi mu'amala ba kina ko kowa ya rike matsayin da Allah ya masa naka ATS ne my own is ilal abad ko ba ka bane ba to wannan shine ni ban ga dalilin da za a tsaya ana tashin hankali ba mu je gaba وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ننظام تاشكو من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به إنا بدأ بنت وانا ورواه ورواه كو مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما سمى بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله أظهر مي عمله للناس معنى من سمى سمى الله به wanda ya nuna mutane aikinsa ya bayyana wa mutane aikinsa dan riya mai Allah zai samma Allahu bihi Allah zai kunyata shi na gobe kiyama shine ma'anar hadisin wanda a amma ku gane banda aikin gwamnati dama shi aikin riya ne shi ya halatta mana ai aikin al'umma ne kayi titi zaka fito ka ce alƙawarin da nayi na titi nayi wannan ba ba haka ake nufi ba aikin da kai dan Allah da dukiyarka ina ba ta fahimci wannan shi dama aikin gwamnati ai za a yi shi ne dan a bayyana wa mutane me an yi musu ina ba ta fahimci wannan kuma sannan ba alfarma kai musu ba dukiyarsu ka ɗauka kai me kai musu aiki dukiya ce ta musharaka ta ijtima'iyya ina ba ta fahimci wannan amma wannan dukiyar ka ake magana sai kai aiki dan ka zo ka bayyana wa mutane kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza a'a ina ba ta fahimci wannan duk abin da za a yi sai dai a sirranta a yi dan Allah ba dan eh a gayya mutane mu muka yi ba jiyar wadda ake nufi anan ka bayyana mutane ayin ce mu muka yi waye zai muku ma wannan aikin in ba mu ba ka an gane ko shi ma a tare da haka ai babu laifi yanzu in gina masallaci na gayyato mutane na ce ni ne na gina wannan masallaci a zo a buɗe wannan bai zama riya ba ina ba ta fahimci wannan amma ne haka dan na nuna aiki na Allah ya sani a cikin raina ba lada nake so ba yabawar mutanen da na gayyato nake nema kun zan can? to wannan sai Allah ya kunyata shi ranar gobe kiyama ya ce ga abin da kake nufi kun gane me nake nufi a yanzu wannan abin da nake na karantawa ba aiki ba bane aiki ne amma in ya zama nufarsa so nake na burge ku nuna na iya a cikin raina wannan in haka ne Allah ya sani in ko ina yi ne dan addinin ko ya haɓasa ya ci gaba a samu adadin masu karantawa da makamantansu to na tsira amma idan dan wannan nake rana gobe kiyama sai Allah ya kunyata ni a gaban ku ya nuna muku duk wannan abin fa da malam yake wallahi ba dan Allah yake yi ba Allah kai mana wannan jarabawa ba a ce fa mai muni ba sai mutum ya yi taka tsantsan ya ba a hankali shi yasa za ku ga duk sanda kuka taho gangare za ku rufta da zin dawo to waye da iya bani sakamako wallahi sai shi kadai ba wanda zai baka wani abu ba wanda zai taimake ka kai ka ka tsaye kai fafutukarka to don me za ka zo ka ƙarace wannan wahalar amma ƙarshe natijar shi ne so kake ka burge wani ana mana barazana a wannan harkar ana zagin mu a wannan harkar kalla ma a wayi gari ba a zage ni ko an ce mutunci ba to ga wancan zagin ga kunyatawar Allah mutum wanne zai dauka kina ai masibar ta yawa daga wannan nake kiran duk wani mai karantawa wallahi tallahi ya ji tsoron Allah wallahi sai mun ji tsoron Allah mu mutane ne muna iya yin daidai muna yin iya me kuskure mu yi iya kokarin mu ya zamanto muna control din zukatan mu akan wannan hanyar cewa ubangiji muka da fata da ita haka masu yin wadata masu wadata da suke abubuwa da dukiya wallahi sai sun yi da gaske wannan jarrabawa fa ba wanda ya fi karfin ya fada cikin ta Allah ya kare mu ya tsare mu Allah ka saba ma cikin wanda za su yi nadama Allah ka saba ma cikin wanda za su yi nadama man sama'a ko sama Allahu bihi wanda ya bayyana aikinsa don mutane su gani su yaba masa haka za ku faddara hadisin wanda ya bayyana aikinsa don mutane su gani su yi me sai ya ba masa shine gayar abin da yasa ya aikin me ya faru samma Allahu bihi Allah zai kunyata shi na gobe kiyama kun gane ma'anar aikin wa man yura'i wanda ya aiki dan mutane su gani su ba masa yura'i Allahu bihi Allah zai kunyata shi na gobe kiyama zai nuna wa mutane cewa Allah zai fito da shi ala ru'usul khalaiq a gaban mutane zai ce to dama mutane kake so su gani to sun gani sai a tara ka a gaban mutane ce to dan ƙarya yake ba dan Allah yake yi ba dan ku dama yake yi sai a kunyata ka a gaban su ranar gobe kiyama dan Allah wannan abin yana da amfani kowa ya gane kai makaryaci ne ba dan Allah kake yi ba a wannan musiba ce ba ai kankanuwa ba Allah ka kare mu ka tsare mu wa nabi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi haka ne ko mimma yubtagha bihi wajhullah wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati ya'ani rihaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ya ce man ta'allama man ta'allama al-ilma wanda ya je koyi karatu ya nemi ilimi eh haka ne hadisin ko mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wajal ilimin da ya kamata a nemi yaddar Allah da shi a nemi yaddar ganin Allah da shi a nemi yaddar Allah da shi amma shi la ya illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya wannan karatun duka bai neme shi ba dan sai dan ya samu wani abu na duniya masu ci da addini kenan al'akli biddin duk wannan karatun da ya da duk abin da yake yana yi ne dan abin da zai samu kawai na duniya wallahi za ga malami bai da sana'a komai Allah ka tsare to duk wannan abin da yake yana yi dan dan dan ya samu wani abu na kwaɗayin duniya da za a bashi to in dai dan haka kai ilimi kake karantarwa in dai dan haka kai ilimi kake karantarwa manzo Allah ya ce lam yajid arfal jannati ko kanshin aljanna ba zai ji ba yawmal qiyamati ranar gobe kiyama Ƙanshin aljanna wallahi ba za ka ji ba kuma na rantse da girman Allah akwai irin wannan mutanen suna nan su ɗauko hoton wannan su zaga su yi faɗa da wannan su yi wannan abubuwa za ka gani dai subhanallah kwata-kwata an ƙi a sa karantarwar ma a gaba ba ma a yinta wani ga ya tsaya yana tsarkake wani mutum fasiki shi kansa ya san mutumin fasiki ne ya tsaya tsayin daka kuma sai ya tsarkake shi aƙalla ma in zaka tsarkake mutum ka tabbatar da wasu alkhairansa da zaka iya tsayawa ka gaya wa Allah akwai tashin hankali a ciki akwai masifa a ciki Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah kar ka samu shiga cikin wannan jarabawar ƙanshin aljanna ba ba za ka ji ba to a nan ne nake kai mu yan uwa wani abu shin dan Allah akwai abin da ya kai da awa hadari akwai akwai abin da ya kai da awa hadari kai zaka zo karanta qur'ani kai zaka zo karanta hadisi kai zaka zo kai huduba amma ba ku duba yadda Allah yake bin yake bin masu da'awar ba yana bi yana gani wa yake yi dan yayi alaka ya jona connection wa yake yi dan ya san wasu wa yake yi don abin da zai samu na duniya Allah yana ya sanya mala'iku suna bin su ga wane ne don haka ya kafa wannan abu tushen abin ya kafa ne natijar abin da yake so ya samu shine ardan duniya haka ne ko ya samu wani abu daga duniya kawai to Allah in ya ga dama ya bashi duniya kuma in ya ga dama ya hana shi amma menene ya zama tilas ƙanshin gidan aljanna ma ba zai ji ba ranar gobe kiyama kaga kenan aikin banza ko ba aikin banza ba yi aikin banza da haka wannan hadisin kamata ya duk wani mai da'awa mai karantarwa duk wani mai da'awa mai karantarwa ya fahimci wannan hadisin ya tsaya sa shi a gaba ya masa karatun tanisu kuma ya dinga auna da'awarsa da wannan hadisin da yau muke karantawa me yasa kai karatu me yasa kake karantarwa menene bukatar ka menene natijar ka ina zaka je ina ka dosa Wane da kasa a gaba kai wa raddi tsakaninka da Allah me yasa kake wa wani raddi me yasa ba kai wa wani raddi Wane da ka zo kake ta sa a karatun ka me yasa kake sa ina ba ta wannan Wane kuma da ka zo ka sa shi kake ta kushe shi shi me yasa kake kushe shi kuma inda rigimar take shine galiban idan yanzu misali mukaddara ni Adam Abdullah in zo in sa wani dan siyasa a gaba wanda na san ba mutumin kirki bane in ta yaban shi don wani abu da zai zo ba zai fa iya cin kujerar nan kuma ya ki da ni ko ba ka bane yanzu kaga asara nawa babu duniyar kuma ba zai ji kanshin gida aljanna ba shi sa sai mun yi taka tsantsan duk ɗan siyasan da za ka tsaya tsayin daka kai malami ka goya wa baya ka yi wa aiki ya zama ka tanadi ƙwararren hujjojin da a gaban Allah za ka iya tsaya ka ce ga dalilin da yasa nake son wani shi ɗan siyasan ina ruwansa dama zai ja ka ne kowa ma kiran ka zai yi kowa ma cewa zai zo mu tafi saboda me su shi yake kallo ɗan siyasan nan kila bai fa taɓa sanin bakin wannan hadisin ba kai malam kai ka san wannan hadisin ina ba ta wannan ya ja ka yi maka gadar zare saboda shinkafa ka ci shinkafa kaga ka ci taliyar ƙarshe a duniya kenan amma aljanna dan hurul ɗin din nan da ɗan shinkafa aljanna babu kai kuma ka san dai aljanna shinkafa aljanna ba yar kura bace ba wa utubihi mutashabiha ne ina fatan mun binci wannan wallahi tallahi ka ba hankali Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ina ga sai mu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana abinda muka kuskure Allah ya fi mana gobe za mu tashi sabon babi kenan ko